ba shakka irin waɗannan matakai su muka jima muke jira mu ga waɗanda suka zama attajirai a cikin al'umma ya zama ba su sa ido a kan wasu wurare can nesa su bar gida su zama inuwar giginya ba. To matakan da yanzu yake ɗaukan ya nuna in dama ka haɓaka to gida zai gani a ƙasa. Waɗannan matakai ba wai zubowa kawai yake ba in an dube shi a fuskan zai zubo a kuma dube shi a kan cewa ya samo su a cikin gudanar da harka a cikin ƙasan shi ma to ya nuna cewa inda ya samo din yana ƙoƙarin ya ƙara zuba jari a cikin wurin kuma muna zancen ko ina ka ga aka ci gaba to an sami mutane hazikai waɗanda suka san abin da suke yi suke da basira suka yi amfani da basirarsu wajen gina nasu tattalin arziki gina tattalin arzikin sunan kuma sun yi amfani da shi ne wajen samo mutane masu basira su taya su amfani da dukiyarsu su da aka samo su sun sami abin yi waɗanda suke da abin sayarwa don a gina waɗannan wurare sun sami abin yi waɗanda za su sayi kayan nan su je su sayar sun sami abin to irin su in an same su da dama a cikin ƙasa zancen tattalin arziki ba zai wahalar ba kuma da yake kamfani ne na wani wanda ke gudanar da abin don riba zancen a yi sakaci da shi a yi wasa da shi kamar yadda muke da makabartu na eh, kamfanoni da yawa na gwamnati a cikin shekarun da suka wuce a najeriya irin wannan kamfanoni na masu zaman kansu za su sa ido su tabbatar abin da suka sa a gaban nan ya yiwu zancen alfarma babu zancen kwance-kwance nan a yi ta kokarin kamun kafa a yi abin da ba daidai ba babu saboda kasuwa ce so ina ganin wannan mataki ba wai kawai abin da ya yin ne zai jawo ci gaba ba zai iza wasu waɗanda suka dunkule kudaden suna masa kawai cin matafiya da ba riba a ciki su fara tunanin su zuba jari a inda suke kuma duka waɗannan ba su faru a yasu yawa to malam sha kana ganin dala biliyan talatin da hudu da digo bakwai zai yi wani tasiri a tattalin arzikin najeriya daga yanzu zuwa shekara ta dubi da goma sha bakwai ta ai ba shi kadai bane a duniyar najeriya mm. ai ana gaya maka yanzu a duk duniya ma najeriya tana cikin wuraren da ko ina ake kokarin a zo zuba jari ai kana nan kana lura eh, bankin duniya ma kwanan nan nake gani suna kokarin zuba wasu kudaden wanda eh, suna da ɗan yawa kuma ka san wani abu da yanayin zuba jari duk inda aka ga wani na zuba jari yana iya jawo wani jari so shi yana da abin da ake kira multiplier effect hmm. tun da ɗan ƙasa ne ya ga muhimmancin wannan dama yake zuba jari to ko wanda ke kallo daga waje ma kaman gayya ne ai in kai gayya kai baka fara yin aikin ba waye zai fara maka